Kamarilla masu wato sauraro da kuma kallon mu a rediyon lalata. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da kuma a cikin wannan shiri irin shi da ke maimaituwa a shekara-shekara. Wanda Allah da amincewa da kuma da ta yi ya kaddara wannan shekarar ma kamar tsifta da bismillah daga bara kashi na mun sake zama tare da malam Mansur Ibrahim Ibrahim kuma in ce profesa kuma in ce ɗan masani. da duk alamu dai rawan wannan mala a cikin wannan al'umma ma'aiki na da yawa inda kuma kuma Allah wato roƙo Allah shi kare yalwa da kuma faɗin kirji da kuma faɗin ɗaukar takalihun da Allah ya tsora musu sai wa wannan al'umma hidima malam barka da sake shigo a cikin wannan shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa malam ka san ka baka son dogo gabatar su so na yanke na yanke amma dai tare da haka na tabbatar da ah, masu sauraro sun fahimci wa muke tare da shi malamin addini ba ke kuma wata rahaton gwagwarmaya an can murza an kowa mun faru wannan shirin a makon da wato a shekarar da ta gabata kuma shirin ya yi matuƙar fa'ida ma al'umma inda aka bar wasu tambayoyi al'umma su gana akwai buƙatar a kansa bari mu fara da jerin kwanon wasu daga cikinsu kafin mu buɗe layi da su al'umma su kira kila in sarari ya bayar domin su tufa albarkacin bakin su farawa ga wasu tambaya ta farko inda za mu so mu dan fara jin labari da daga bakin kai kamalan a wato yaya rayuwarka kurciya ta kasance tun daga lokacin da ake kasuwa kuma wace irin rawa iyaye da iyali suka taka wajen gina shafiyar malam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقولك ترجموا السلام عليكم بركم من السلة بركم من اللوكة ولا نقلع كريم بعد من الكتاب. لكن في كلمة تعب تشيا وانا دي انا كابا وانا دي انا دكتور نشيري بس على نوع. نعم. لكن اللوكة تشيا دي انا باتي مي ابادة كريمة. وعليكم السلام. tunda ina da kanne ina da yanzu ka hama da jikoki babu laifi wasu abubuwan yan turo ki da su amfana da wasu ila kurakuran da muka yi can baya don su gyara da wuri mm. ko inda muka yi daidai don su yi koyi Allah mu dauki sarki na mafaka to laifin alhamdulillah na tashi gidan karatu zan da tarbiyya mm. na godiya ga Allah tun da a yankin mu gidan mu na cikin manyan gidaje na ilimi da ma da tarbiyya mm. kana malam usman dan mujimo wanda tsari da alƙalin alƙalin birnin masila masila daular masila birnin hamdala wanda shi usman ya kafa a ƙasan mali da tura almajiran shi to wannan kakan nuna cikin waɗanda suka gina hamdallahi kafin rushewar wadda gangaro ya dawo zamanin sarki musulmi a ciku ya samu kyakkyawar karɓa da karɓa. wadda aka ba shi fili a bida a jere ya tsayi matsugunni mm. gida ne babba makaranta ce wuri ne na tarbiyya sai ya ci gaba zuwa babban ɗansa abdurrahman tajuri mm. wanda shi ya haifi iyayen mu da suka haifi ni mm. wato tafi da takwata shi ne babban ɗansa sai magajin malam alhaji abubakar sahabi sai liman sai alhaji buhari kai mahaifin junaidu da ita da musa sai mahaifinmu liman ibrahim mai zai sai kuma alhaji shehu malami mahaifin faruku shehu tafi da kure akwai mace ana kiranta khadija hmm. gidan tun wanda lokaci makaranta ne har zuwa yau idan ka yi dirtitin da dare cikin azumin nan za ka ga al'umma masu zuwa tarawihi za ka ga tafsirin dare hmm. akwai karatun da ake na mata aure akwai makaranta dai tana nan a haka mahaifinmu a yana yayana lati malam nasiru da kakana malam abdulmai tajiri da kakansa mm. malaman duka masu karantarwa ne mm. makarantar ta da hannuna yanzu wani roƙo Allah ta yi tashe ta hannuna kuma ga cewa na tashi a wannan gida haka ana maganin ana maganin kurciya ta mm. na tashi na isko ana zuwa gidan ma ɗauke karatu a ɗauki ilimi ta ce wace rawa iyaye na suka eh, taka wai wannan tasirin shi kila ga tasowa madalla eh. nan za ka gane na tashi gidan da addini na da kima da daraja sannan a zan ce wato gida ne inda kullum cikin jama'a yake kullum kana bambanci karamin gida da babban gida ta fuskar adadin mutanen da ke wata hmm. watanin lokacin da kasa da mutum arba'in ke cin abinci gidan mu wannan duk wanda a bangaren mu zai tabbatar maka da haka hmm, hmm. wuri ne na saukar baki irin mutane masu zuwa daga Nijar 'yan kasuwa da buzaye da illani da hausawa da mutane yankin zamfara da har wasu da suke zuwa daga gabas wajen borno sun masaukin su wurin daddalar baki ne madalla haka kuma makaranta ce a karatun ga fakka nan waje can cikin gida kuma a yi karatun ƙo'ani na mata da yara haka ma irin mata masu makafiyar masu waƙoƙin da sauransu hmm. suka zo rin yan mata su yawa su koyi a ma'are waƙoƙin gana hmm. waƙoƙin jihadi da zamanin da karni da goma sha bakwai madallan abin da ke bayan su tasiri wannan gare ne ba kalmi amma dai babban abin da ni nake alfahari nake godiya ga Allah na koya gare su hmm. shine sanin girman mutane ni dai abin da ke ɗauka wadari ba hmm. da na wani kowa naka ka girmama kowa ka kyautata ma kowa to ba ni da abin da yanzu nake tutiya da shi gara ta wanda na koya gare su irin girmama girmama mutane ni ina ganin kimar ɗan adam hmm. ina mutane sawa'un mun yi daidai da kuma saba da kai ina ba ka ina ba ka wannan ya ɗan tuna min cikin binciken da mun kai mala akwai ɗalibai Eh. da muka ɗan bincike wasu wasu halaye guda uku na ka ba sani ba ko haka ne ko ba eh, eh, ba sai an yi yawa wannan <laughs> dai ni ina alfahari haka kuma iyali na gudun wasu gare da Allah ya taimake ni mutane ne da iyali na mata na da nake aure ba wanda an mai shirri ko tashin su haka abin da tashi na alheri wallahi taimako na su karfafa na duk wanda zan taimaka inda za su yi shafin Idan bai yi ba ma za su yi tsakina. Idan ba san da shi ba za su kula da ba. Wannan yana ta yawon yake godar Allah da shi. ni na waye wasu waɗanda na san suna son yin alayyar amma yayin ba su bari. Kai hmm. ni ina son wanda ɗan ne shugaban su ba yana so ya taimaka musu. Amma yana tsawon mata shi. Ni Allah bai zarce da wannan. Don haka ni mata na abokan shawara ta ne. Hmm. ko abokan tafiya ta ne ko abokan aiki na ne abin da nake na ci gaba suna da hannu a ciki su ma ina gode ma Allah samu wannan dama da kare su masha Allah Fadu sun ce kalan zaren kalar yajin ga duka alamu yadda mala yake haka Allah ya kana da mishi ali muna taya kawar da ah, sai kuma wani abu da kila yake ɗaukar hankali wanda da yake bibiyar tarihin rayuwa kamalan farko ko a wata hira ka bayyana mana ka taso ne a cikin wata sabba ta karatun boko da kusan ka samu a iya cewa gojewa a wannan mataki ta abin da shahi boko kuma sai aka juya aka koma addini me ya ji hankalin malam ga sauyi irin wannan eh, mm, shimfiɗa da na cewa ga irin gidan da na tashi ba a mamaki don na tashi da sha'awar addini mahaifina liman ne hmm. baban ka liman ne Kakan fahiman ne kuma ɗa ne gangaren da kadi mm. na birnin hamdallah kamar da na to kaga duk na yi sha'awar karatu amma mahaifinmu ina ba karatun boko daraja tun lokacin da ba a darajar mm. ni na san mutane a unguwar mu yanda yake ce mm. su kusa ya yanku boko a suna karatu gidan mu na addini kawa su zuwa boko sace ku su boko su girma su daraja su sai mun ci a wani in ba haka ba za su tashi ɗan boko su ba su wata sana'o'i. Kuma ya da haka biya Da ke wasu mata da ke gina karatu da zafi ba. Hmm. Amma duk namiji ya karatu. Har mata ma ba Wato tare da tasirin gidan ku zama na gida a cikin malam kuma gidan da aka ya boko a irin waɗancan shekarun ba. Yan mu yan nemo mata yanzu da na baro ya ta kuma mutu. sun tsaye ba abu wanda gare shi kwarai da gaske kwarai da gaske so na yi na koma ga addini ba mamaki amma dai akwai abin da ya faru wanda ba sani ko na faɗa shi ba amma gaskiyar magana shine milestone wanda ya canza alƙallar tafiya ne zuwan da na yi kaduna 1985 ta sau koriya yana musta ba ba lagos ado eh, inugu mm. ne lokacin nan nan mutu unguwa ke nan ne unguwa oh, kamar gwamnan lardi eh. haushe ne amma ya yi shugaban a mm. daga baya zama da kasar yankin mm. to sai muna zuwa da shi babban lagos bin malam شمس ما لا بكم هني ابن يجلس على سرير من الجلاد ولا سمع فينا الشيء ده حليل الأمر يجلسوا شنو سبب الجلسة الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء الله. الله شاء wanda sun muna yaran mun shi alfa'ir ne da ya salihin ne tafsiri kuma wanda kamar jalalai ne ne eh, na na tafsiri zama malami da haka to ka in fara tunanin in ka ji boko ko oh. oh. wato kai sa'adu oh. lokacin da jiya ba college

da yadda muke jin labarin shi mutum ne mai karfafa yara wajen neman ilimi ilimi ba ko lokacin da ka yi shawara ka tuntuɓe shi kuma wato tazarar eh, lokacin amma ina kusanci shi wani da da dai makka da ɗalibi a sunan da tff sai na tsalle shi a masallacin harami hmm. muka gaisa da shi ne ina son tazkiya na tsalle shi hoton lokacin hilton tana bayan gari muka je muka can hanyar jidda sai na same shi da ni da malam bello doma malam kwambini da malam al'amuna haruna wafa na nan wuri yan tarji kan ko a zuwa yin magana da shi sai ce wani musulmani akwai suka da nan kuwa yana jin da tsaye sai ce guda ɗaya da su suka kusa kowane da kai wani zami Allah to kenan na kusanci shi amma kusanci na a lokacin da ke tare da auren shi ban kai ne mm. akwai tazara haka shi da ƙarshen rayuwar shi daga baya ai Allah ya taimake ni na yi rubutu a kansa na yi masa tsakan da a washi da karanta wata ta hadisi mm. wanda ya sa na koma ga kasusuwan shi na yi interview da halkidan shi da mm. interview da mukarraban shi da manyan almajiran shi da iyalan shi lokacin Dr. Ahmad Abubakar Gumi na maka na jirgin shi na wuni interview ta biyu rubutu sosai na samu wasu kasusuwa na NTA kano da suka yi fira da makarai shi ne mm. kenan na kusanci rayuwar shi ta bincike fiye da yadda na kusanci ta tunani kuma sai na fahimci ashe shi model ne irin waɗanda nake sha'awa ga rayuwa a ɗaya mana cikin minti guda malami ka fahimta daga gani da rayuwar shakki babban abu shi ne mutum ne mai aiki da rinji karanta ashe abin da ke bagina da shi mutum ne wanda halayen da ya karanta na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana aiki da su aka ce ɗari ne kuma ɗari su ɗari to amma dai da maximum level da zai yi ɗan adam kuma da annabi halayen annabi kana ganin su aikace gaba da su kuma sun yi haka a rayuwa da shi da hajinur ya yi zama alƙali alƙali na ƙasar sudan da bimbaz shek bimbaz wannan duk wanda ya kusance su zai ga rayuwarsu abin da suke sosai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalar su da jama'a mu'amalar su da ɗalibai kalamin su aikin su su su tun ma ba in ka kusanci kaje da suke hulɗa da iyalansu ba kuma ɗan nan ɗan abin da na sani ya san sun zama su ne model na rayuwa da gafarta musu a kan waɗannan hukumin talibai talibai da yawa dukansu da na addini na la kuma an shigo da tsarin nuni cikin nishaɗi eh, bari in ce cikin littattafan da ka rubuta zuwa yanzu akwai wanda kila ya yi ma sosai a zuciya da kuma kila ya kake kallon tasirin sa cikin al'umma littafin da da za a ce shi kaɗai misali zan bari a duniya in ji ina alfahari ina murna na wani duniya wani abu shi ne ka zara kare da fata. Ko kuma ke siris na bara da musulunci inda fara da alkaki da ruwan zuma. Mm. Alkaki da ruwan zuma tarihin fiye halitta ne da kasance daga haifuwa zuwa hijira na ɗaya aka buga haifuwa zuwa hijira hmm. na biyu ba a buga shi amma an buga na bayan sa shine ba da musulmi da da musulmi da kadara da gafa ita kadara da ga fata. wato tacewa ne da tankaɗi daga na tarihin halifofin manzo Allah ya fara daga wafatin manzo Allah ba da ta da farko kan musulmi ta fara ne daga yaya ciwo ajalin zo manzo Allah to me ya bar ma al'umma wani irin gadon halifanci ya bari hmm. me sai da abu kalli umar yayi usman aliyu har aka zo kan hakan muawiya zuwa yazidu sai rikicin da ya tsakanin musulmai ya kokan cikin gida ba yakin basasa hmm. na na na na jamal da na fakiri hmm. abin da biyo bayan su da fitinis da ya ma duniya wadda hayyar ta da fama da a tunanina duk da ya da wata zuciya da ya karanta da ba shi ba sauranin gurɓatattu a ɗabi'ar shiya. A su harbi tsakanin musulunci. Ba wasu sai sun samu da kiyaye da gaba da wadawata. Wani littafin in Allah ya so. Nan da an fara shi zuwa turanci. Ya shiga duniya sosai zan ɗan bai buɗe da shi. Da turanci a sunan shi ila saboda manfa'a ta masu. Da ta ta sai muka ce mashi destiny prevails. Eh, destiny prevails eh, eh, haka kuma destiny prevails kuma kuma bugagge ne za ka kai shi haka to gaskiya yana alfahari da shi kwarai da gaske in fact ni kan a bangaren boko da za a jami'a hmm. hadisi ya kasance da shi amma a rubuce rubuce na nake alfahari da su kalubalen kalubalen da gani na tari wanda ya sa na kanka shi na zan ce kafin mu ɗan dan da gudu da sakin littafi wata da ana mai suna mm. saboda content inda ya kunsa ko kuma wani abu wani kaddara ta riga kwata a karbar kallaya me yasa aka kira shi da wannan suna madalla na ga inda kai wannan tambaya inda ni fahimta shine abubuwan da suka faru bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga yaƙoƙin ridda har abin da ya zo gangaro ga rigiman mai kin da aka mutu Osman mm. Allah sai dana Ali game da su har zuwa kawo mu madina da maka hari har zuwa yakin jamal da sifin da rabon musulmi da bidiyoyi da suka bayyana da ƙarfi da sabis ba a cikin musu Allah bai faɗi cewa zai faru haka shi ƙaddara ce Hadin su su biya ba ne su da jirgi yana da la akwai sun da ya gana da shi da Usman tun bayan shi ya haka da yana magana Usman na san yana kuma da shi kome da kome ba shi da rafi sun abin da ka zai faru da ba ka samu duka da harfi sun alaihi amma abubuwan da Allah ya kaddara su kana so ko so ba a iya kauce ba a kauce musu dalili yasa babu wato babu wanda ya fada fitina yana da tsarkin zuciya ka yes sun fada fitina amma da ta Allah don haka Allah amma mutane masu zuciya ba wasu Allah da rashin fahimta da wani rubuta conference wani da zuwa shi ne wata da ta da rigima da ba wanda ya tsaye da rigima shi yasa in ka baki da kana su kayi da banza saboda kuma su sun da ka yi kira wanda ya tsaye da kana da da cewa ka faru na akwai kuma kana da sha'awa sosai da harkokin tarihi har da ma na adabi eh, saboda ni shaidu ke. lokuta mabambanta akwai abin da in tuna yana dariya sosai kai ka fara koya min cewa a cikin wani lissafi na tafiya mabuɗe ilimi na alhaji imam cewa ai ba fam ake magana a ba euro ake magana ba a lokacin fam ne so shi ma da yawa ki ba su san cewa kana da bibiya na irin waɗannan abubuwa kai za ka wannan kuma wahifi ne Allah ya ga ka ji kamar da ce ne maka gare shi na yi a halari gare shi na fara indiya na yi karatun ɓangaren da aka yi a wurin tafiye kan da farko har ƙarshe na yi a wurin za a yi karatun amma shi ne sai ne a kafin na bari kuma da kila a lokacin na'am har yau da kai shi sai ne ruwan magana shi sai ne iya mai ƙarfi shi sai magana jari ce na biyu shi ke nuna min ta in karatu a mai da saboda shi ya yi karatu kuma hmm. ya san tasiri zuwa ko ba magana da yake kula maka yana kula maka rayuwa da mutane a zai zo magana jari ce ka da ɗaukar kashe nuni ce mai shari'a zuwa lissafi ya yi ina <laughs> ba ka yi wa yanzu ya hasa da ah, mun sassa ga mun yi zaɓi mama jarida duka buɗe duka buɗe rediyo ya hasa na wannan lissafin nata an yi lauki shi a wani mutum kamun kishi a ina zaton zamanin cin hanci ba haka so a takaice shi yana ganin cewa karatu na littafin yana kyautata rayuwar mutum da sanin mu'amala sannan yana inganta harshe sanin hikimar magana na'am a daina koya maka daga doron mutum da karatu mm. da haka gaskiya shi koya maka wannan tsari kuma da ya littafin hausa a wannan lokacin da wata da shi har da kujeru

a kai wata lafiya ina ji da kafin mu dan je hutun da ke sassan lokaci bari mu je amsa da tambaya wannan da aka turo mana har wala tun daga wancan shirin to an sarka da wato fara harkar da awa tun da wuri za ka iya ba mu haske kai irin ayyukan al'umma kuma ilimi da ka gudanar ko kuma kuke gudanarwa zuwa yanzu ai kusan shekara da laifi na tashi gidan karatu duk ta yi maganin wanda in hmm. yanzu yaro ya tashi yana dan mafi misali za ka so yana shawarar da misali ne kawai yana musu iya rana a kowane da wuce kawo kuma amma su da ya ɗauka ba hakuwa ga wani yana yana nuna aikara kullum da amalu ala yawa a cikin karatun gashi idan kana rabu da yake da dirfi a zai shi ba su hali zai su yi shi Inni ne gida ya rika da ya tafi mutane gaskiya na fara a na wato ina yaro karami wanda kila ko alƙalin Ko da azumi na ya fasa wasu ne da da su. Wanda ta yi na ne na muɗa musu kwanan ke ta Sai ai wanda ya wani. Na su da kadare makaranta fa sosai da buɗa da allo da alli da da silabus da littafi da komai mm. ina matashi da kuskan jirin gaba sau da haka da wuri haka na shiga harkar karatu sai bisa tsarin ubangiji sai na faɗa hannun malamai masu tarbiyya abu ka jibril lokacin abu ka tureta su malam bello ladan mm. mala adamu abdullahi malam bello dan malam mm. su da harkoki na da'awa irin wannan ta zamani shiga mm. jami'o'i mm. da tarurruka da tarbiyya mm. don har yau cikin abin da ke da tasiri da rayuwar ta gare su shi ne tarbiyya sai azumin da na je farfaro da yi limancin ta hajji na raka a wani sai na ɗaya musu jawabin kan aka ba ta hajji a wani an taɓa lokacin da aka ai ba wai an taɓa babban nan aka fara ita kafin aka fara ta hajji masallacin makarantar farfaro masallacin farfaro inda malam yana nan da rashi alhamdulillah amma an yi horo an yi reno an yi tarbiyya mm. muna yin ƙanana muke zuwa mu kwana muna sallah mm. a nuna mana tarbiyya sunna wata abuwa dai na tarbiyya da horon ka gina ruhi gina ruhi ka zamo na Allah mm. ka zamo na kwarai kuma ka yi don Allah mukan yi ni da azumi mukan yi abin da kira ribadi mukan abubuwa dai daban-daban ribaɗi kamar a ƙaurace ma mutane eh, Allah ka yi ribaɗi cikin daji kwana arba'in ake yin kam ne ai yanzu ai kam ake cewa kam ne wanda a cikin za a ce ka hada cikin tashi kaza ka ka karanta alƙur'ani kullum hizo kaza kai kaza wuri hmm. da dundun wannan ya kusanto da ni ga addini kwayo wala aliyu muhammad gidan kanawa Allah ya kara masa lafiya ya shi madaransa daga gidansa ka saba da duk irin yanayin da aure hmm. wanda nan ne wurin zuwa na karatu hmm. sannan shi yana kafafa ta ga zuwa kan je eh, talatan mafara mukan je jega mukan je zaria wurare da inda ake tarurruka na addini to wannan sai yasa na yi sabo kuma da matasa all across da country na da abokai daga kowa. kowane ɓangare yau za a duk inda za a yi wani abu sannan himmamu shi ne kawai mu je mu yi. da hmm. ƙasa tana zaune lafiya lau hanyoyi lafiya lau komi yana da sauki akwai ɗan sauki wajen wadata naira biyar dai ta ta karo lokaci ko kaduna hmm. so abubuwa da suna da suna da sauki kwarai da gaske haka a taƙaice na shiga irin wannan rayuwa ta da'awa da wuri kuma ko da na shige ta yana ɗalibin ilimi ne karatu na yi lokacin da kusan ba ni da wani lokaci na huta ban da zuwa kawai. ina tashi wannan makaranta wannan makaranta ne na dawo cikin gida abinci ɗaya zance wanda makaranta malam bakar makiya in na dawo wannan makaranta da na ce maka na buɗe nan wurin yan harawa hmm. a jikin gidan malam hmm. a mai hmm. tawa shi ma malam yana na murna alba in na dawo daga nan sai makaranta malam hudu ta talata in na dawo daga nan makaranta malam ali da safi a tabar da lahadi ta da cdac da ke makaranta ah, malam wani malami na gaban masallaci shi ya wurin lemu amma na lasu shi da cikin ya rage da rasuwa hmm. a takaice na yi yawon ina da sai malam sa lokacin ina zuwa haka da kuma ina zuwa hmm. wanda kullum point ne mai muhimmanci a sani duk wanda ya sa kansa hankali da a musulunci a wanda karatu ta zai samu matsala saboda zai yana da hamasa yana son addini ma mutum ne ne da addini sai ya ta rusa addini da sunan gina shi to lalle ka mun yi kurakurai mun yi shi ba cikin muna yara muna matasa na da'awa amma da karatu alhamdulillah da karatu haka yi muna gane muna gyara da kanku kun gyara dama shi karatu haka ya ta wata ko dai ya gyara ka ko kuma da kanka ba ya gyara ya ta wata mutum kullum kana karatu kana kara daidaita da shi Allah kara wara Malam wannan zamanin da muke ciki zamani ne da su kumurɗa ta yawa ciki zamani ne na jita-jita zamani ne ma na kamar yadda kake magana jahili ya zama ya gabatar da kanshi a cikin al'umma jahilci mai rauni yawwa <laughs> hada alkyabba eh to a irin wannan yanayin a wasallahu sallahu eh, yaya kuke Tuhammali da kila irin waɗannan jita-jita ko kuma wasu shubuhohi da ake kawo a cikin al'umma kai bisa ga da usulubi ta jita-jita mana aikin shedanci <clears throat> yana amfani da runduna ta musamman da yake yakar musulunci bari ba ka misali ai an yi lokacin da aka yada jita jita ce manzo Allah sa ya saki yalan mu abin sai da yake gari sai da kan da sun ba ba ai da su ba sai da nabi sallallahu alaihi wasallam ma saboda jita jita ta ta har sai da sai da Umar ya zo Kuma jita jita kan da ta yi na da alkur'ani don kana hamsin da su don haka kullum muna karanta da mutane kai hattara kai kasance da labari musamman ya shafi mutunci kan wanka Allah ta barka ta lana ta yi wa gina mu sai a kun fasa ko kuma ne bayyana wannan aikace da kansu da addini a ta bayyana kaga Yin jarida aiki da ba amma yanzu kowa ya zama a kwanan jarida

ba lalle ne in na ba dole sai ka ji da mu asalin mu dukkan musulmi ko kuma ne kuma na ya kasan mutum ya ba ya kasan mutum shi cewa Allah guda ɗaya ne kalloli guda biyar ne hajji ba ta ake tunda issues ne da su ba su da abu ga jama'a amma kawai rasa lokacin magriba ke lokacin isha ke eh, wani abubuwa da ne musulunci kai a wani ko ɗan mutum halatta da yaro in yi jawabi ko ne ya kai o faɗa maka cewa in ma mutum ba daidai yake ba ba ta yake za ka ta hanyoyi na lurarwa da karantarwa da jan hankali amma ka ci mutane ka kaurace musu ka ce musu ka ci mutane ka fahimci iyoyin su Gracias. Eh, wato wato maimakon kila ka cewa baka ji daɗi ba yau na abin ya tsara ma ne ba lokacin da matsalar ta faru ne na yi su don haka su ne da a ce wai na wanke wani abu da aka yi a ne ne ne ba ne amma ga amma wani ya ji ya yi karya ya fi shi ya yi da da ne karatu shifa da ke mu karatu shi ma ga ga ma'aikatan shi na wurin kaloli da yawa da shi da kamar ke kare ko a shan mutane na kaloli ba to tun wannan ya fi da wani da da da Alan jika jika gare na lura tun kafin social media a wani da ake social media wata kawai yanzu magana raji shi kudar magana ne yana ce masu goyon baya wato a regulation harka ta sakonni mutum yanzu ba abu ne za ka yi hanawa ba Kuwa na da wayan nan kuwa na da ita hakan nan kuwa na da security da duniya mm. ya buɗe profile ɗinka na facebook ko ma gaskiya ne namiji ne ma da hoto amma yanzu nan sai sai dan da raket sai a ita ce ne wannan yana yin cikin da ya ta sauran kuma ya yi da da ya mu misali akwai a kidin da baka taso ba saboda platform din da akwai kafafen sadarwa da na wani ba su taso ana to baka san da su ba sai zo Georgia <laughs> makoci makocin gidanku ku ba ne zai saka aiki zai iya maka faɗa zai iya zai saka zai iya duka wannan akwai canza yanzu an daina gudanar da al'umma girman mutane akwai yanayi da zamani akwai mutuwa masu ilimi na kwarai da niyya ne. Ɗalibi ba mu zafi so, ilimi su yana da yawa gare ba. saboda ilimi ne da ake don kuma ilimi ne kuma aiki da kuma ilimi ake tara da yawa amma a duniya ne kyau ba da ba aiki ake shi to duk wannan abubuwa ne suna cikin shi da gaskiya magana watsuwar kafafen nan wanda ke kawo misali ah, tashoshin da muke kallo a cikin daji akwai abubuwa da ya cikin da wurin mutum da karfe da ke karfe da ne ta shigo ta amerika ta shigo ta laraba ta shigo wani gani ke ba laraba ya bada ne laraba ba da ne kada ne guru ce ma ruwa ne ruwa na ba arsalna ka illa rahmatan arsalna ka lin nas in mutane ka yi rasula abat wato wayewa da abinda ta ce makantaran yau shi ne yanzu asalin sa'adun iyayen bakatanni da addini suna da sun fara fili sun fara gushewa ko sun fara shigo mun zama ba mu ba mun zama ba su ba wasu ba ku fare amma dai a kan ina yaba a cikin minti da ya kalla za a shawo matsala da ya kan matsala irin wani a ta hanyar gyara daga bangaren a ta hanyar gyara da na farko dai mu ci gaba da asibiti da rayuwa da yara suna Allah da makinsu ba shi da girmama manya da makinsu ba shi da sanin tsadar addini ba shi da kishin kasa tunanin kawo ci ba da gyara al'umma road map cewa idan Allah sun gyara tarbiyya a wannan jiha daga wannan shekara da ta ji babban tikati ga matakan da za a ga da za a ya ayyana kowa A gwamnatin jiha a gwamnatin tarayya sai ka samu sarautar da alfarwar su ne sai ka sami juma'a sai ka sami da sai ka makarantunmu a cikin da kala wato wani wani abin da lokacin buhari

a rasu ai komi doka ne yau in gwamna ya tsara doka kai da ta aka yi ita aka kira ne mamai aka yi orienta kai suka yi kita aka yi abin da suka karanta da mutane ita aka yi amfani da media ne mota ne kai kamar fara da ita ko ba san ga abin da kamar shi abin da in mai doka za ta kama. Zai yi ko malam saboda na ga yanzu an gaba a duniya cewa shari'a shari'a ana yarda da ganin kundarin za a yi suna idan muna da gyara su zauna su zauna da mu su faɗa mana da ita sun kai su ma suna da gyara mu faɗa musu kuma mutane. Muradi dai al'umma ta tsira kuma zaman kyakkyawa. Kakar mutum na su aka mutum da zuwa yanzu da kudu Allah ya albarkaci malam da yaya da suke hannu ɗalibai da yaya ne. Ni ma yi wala a cikin jerin ɗalibai zani kawai za a iya cewa mala yana ji da daɗi ga waɗanda daga makaranta ne suka Ina da su ɗalibai amma ni da ke wani malamai ne da ai mun wanda cewa ta da matan aure yi waɗanda eh, na yi horon su yi karatu suka je fara

ɗalibi kuke ba mu dole da fata na don ba su fata karai cikin girmamawa da ladabi da ke ina idan yana da wani abu da yake so a bincika ko yana son ta san tafiyar ko aiki shi na da shi kusanci ne na bada shawara ɗorawa da hmm. yana da kusanci ba da nisa ɗaya ba da kusanci inda da nisa da su wata jiha malamin da ma bai da a ai ku shi kan ziyar da su yana da aljihi da da wannan cikin da ya kawo da suna da da

yau su dai ne babana ne da zuci babana ne da shekaru babana ne da ga mutum masu sauraro da kallon mu mu da mu so mu ci gaba dai